muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ne wanda ya haɗa mu wannan rana ta talata yau da biyu ga watan juma'a da <clears throat> hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da takwas ga watan ɗaya dubu biyu da goma sha tara <clears throat> wannan darasin namu na yau kusan mun ta mashi rana ita yau lokaci mana halin nasa muna kan hadifin abdullahi dan umar allah gara masa yadda eh, babu fardi sadaqatul fitr wanda aka ce annabi umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar allah gara masa yadda shi da mahaifinsa kare ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, zakatul fitr manzo alaihi salatu wassalam ya farlanta zakar kono mun yi bayani cewa wannan kalma ta farada malamai sun yi mata fassara biyu ko dai mu ce farada shine aujaba saboda ainihin waɗansu ayoyi <clears throat> da suke nuna cewa idan aka ambaci farada ana nufin wato farlantawa ko kuma faraba ana nufin kaddara an gwargwaje kamar yadda bayani ya gabata wanda suka tafi akan cewa faraba ana nufin wajibci kamar hanafawa da zahiriya so suna ganin cewa zakar kono wajiba ce to amma mafi yawan malamai wanda suka tafi akan cewa ma'anan faraba shine kaddara gwargwajewa to suka ce sunna ce wacce take mu'akkada to shine aka ce zakatul fitr zakka ainihin ta buɗe baki kalma ta alfitr wannan malamai sun yi mata fassara guda biyu amma fassara mafi dacewa ita ce guda ɗaya wasu suka ce wannan alfitr mushtaqqun min alfitra alfitra Shi shine asalin khirqatul insan wa ma alaihi mundu tihi. kamar yana da fi cewa kullu mauludin yuladu ala da fitra duk wani abin haihuwa ana haihuwarsa ne a bisa tsari na addini to wasu suka ce nan ana nufin shi ne a kan yan adam a matsayinsu na yan adam nufin aka farlanta masu wannan ko a gwargwaje masu. to amma wasu malamai wanda shi ne ra'ayi mafi rinjaye suka ce wannan alfitir nisba ce zuwa ga kammala azumi domin alfitir a wajen mai azumi guda biyu ne akwai alfitir bi ma'ana idan mutum ya kai azuminsa ya yi buɗe baki za a ce afutara sa'im kamar da hadisi yake cewa idan aqbala al-lailu min hahuna wa adbara naharu min hahuna faqad afṭara saim idan ya zamo dare ya kullo daga nan rana kuma ta ba da baya daga nan to kawai shi kenan lokacin buɗe bakin mai azumi ya riga ya yi kun a nan abin da ake nufi ajiye azumi ko kuma shan ruwa yayin da rana ta faɗi to sannan kuma alfitar ana ɗaukar sa ma'ana ta biyu shine idan an kammala azumin ga baki ɗaya shi yasa ake cewa wato idil fitr ko kuma a ce wato ainihin salatu idil fitr sallar idi na kammala azumi domin a lokacin da waye gari ya yi na ganin watan shawwal to kowa da kowa ya riga ya ji azumi to wannan ma'anar ta biyu ita ce ta firin jayi a wajen malamai saboda ka an danganta ta da wannan lokaci aka ce sa'an min tamrin sa'i <clears throat> wanda yake ainihin na dabino mun ambata cewa at-tamr shine dabino lokacin da ya zamo ya bushe aw <clears throat> sa'an min sha'ir ko kuma sa'i na sha'iri bayani ya gabata cewa da alburru da asha'iru da asultu da al'alatu da alhintatu da alkamhu duk alkama ce illa iyaka kawai zaka samu bambance-bambance wata ka ganta ja wata ka ganta yalwa wata ka ganta dogaye wa'insu kuma irfin gajejjera shi yasa wannan jinsin da aka faɗa ma a wajen malamai suka ce baya halatta a yi tafaduli a wajen wato ainihin musanya ko ciniki misali yanzu da gero da dawa ba jinsi ɗaya ba ne ya halatta idan kana da buƙatar gero kai kuma dawa gare ka ka ce wa mai gero da Allah ga dawa kai baka gero ce to gaskiya sai dai ka ba da dawa kwano biyu sannan ya baka gero kwano ɗaya a musulunci ya halatta saboda ba jinsi ɗaya ba ne to amma ba zai yiwu ba ka ce shinkafa wata muke kira daga baho sai tukunya ta gwamnati ko to ba zai yiwu a ce ai tun da ita dama wata tatacciya ba ce an gama tsautace ta to a ba da kwano ɗaya ita kuma ta mutu ya tudun wada ko yar kura ko kuma a ce ma ai ita wannan mako ma da baya ce a kasuwar ma ba ta wuce naira ɗari hudu ita kuma watan ɗari bakwai a'a duk sunanta shinkafa baya halatta ko da tafi a ta waccan da waccan sai dai a tafi a sayar da waccan in ya zo a zo da kuɗin kuma a sayi wannan kamar yadda kun ga da gero da maiwa shi ma duk jinsi ɗaya ne ba ya halatta ya tafaduli to amma kun ga tsakanin alkama da shinkafa ya tafaduli domin alkama daban shinkafa daban to haka nan waɗannan guda biyar da na zana ba ya halatta ya tafaduli ta fuskar ainihin musanya ko sayayya a cikinsu kuma inda za ka zo a ce a matsayinka na manomi a ce ka noma wannan jinsin guda biyar wannan ya kwano hamsin wancan ya kwano hamsin wannan ya hamsin wannan ya hamsin wannan ya ɗari gabaki ɗaya za mu ce zakka ta waje ba duk da cewa ta fuskar sunaye daban-daban amma kuma jinsi ɗaya ne ina fata mun gane to shine yake cewa alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal saghiri wal kabiri من المسلمين muslimin zahiriya da waɗansu sun ce ita wannan ala akan babin ta yake ma'ana alal abdi dole ne bawa ya zamo ya ba da zakka shi da kansa aka ce to ai bawa baya da mallaka suka ce dole mai gidansa ya daga masa kafa ya je ya nemo abin da zai yi ainihin zakatul fitar da shi wal hurri da kuma ɗa wal zakari da kuma ainihin namiji Wal'unsa da kuma mace nan ma da hanafawa da zahiriya al a as sauri to sun tafi akan cewa ita mace ita ce wajibi ta fitar wa kanta da kanta mijinta ba zai fidda mata ba ba zai fitar wa bawan da ta mallaka ba sai dai idan an yi rashin sa'a ta zamo titiritin ta take bata da shi to wannan sai miji ya fitan mata don sun ce wannan ala alaba biya. to sannan wasagir da shi ma karamin yaro shi ma suka ce wannan ko da kima ra'ayin jimhurin malamai ne suka ce idan yaro karami ya zamo mawadaci to ba lalle ba ne ba ubansa ya fitan masa da zakatul fitr kawai a fitan masa a nasa wanda zai mamaki to za a sami yaro mawadaci ai mun faɗa so da dama cewa larabawa suna da wannan tsarin wanda mu bamu da shi su ana haihuwar yaro to irin gudunmuwar da ake kawo wa mace ta haihuwa dama kawai yaron ake kawowa wasu masu hali sai ga an kawo rakumi na yaron ne wasu kawo kaza wasu kawo akuya wasu kawo tunkiya wasu ma su kawo wani amfanin gona to wannan abu za a dinga ririta masa a dinga ririta masa wani ma kafin a ce ya kai lokacin yayi a cikin shekara biyu na ina tabbata maku ya kudance to lokacin da zai zamo saurayi ba ya bukata sai an masa karo-karo a yi masa aure ladan noma ba da wannan bukata saboda kawai shi ma sai dai taimaka ma wani a wannan lokaci to irin wannan shine gano sauri da ainihin abu hanifa da wasu daga cikin malamai suka ce zakatul fitar ɗinsa wannan ba a kan babansa ne ba a su ne shi zai fitar shi da kansa ma sai a fitar masa a dukiyarsa wal kabir da kuma ainihin babba minal muslimina daga musulmi to nan da aka ce minal muslimina ana nufin waɗanda za a fitar wa zakar ko wanda za su fitar kafin sannan mun ce wannan alal abdi jumhurin malamai sun ce wannan alaɗin ma'anar ta'an kenan anil abdi wal hurri wal zakari wal unsa ma'ana za a fitar mu waɗannan jinsuna kenan wa'annan da aka zana aka ce za a fitar masu jumhurin malamai sai suka ce asali ana magana da iyayen gidansu ne ma'ana waɗannan ce da bawa da ƙaramin yaro da macen gida to ana magana da wanda yake mai gidansu shine duk da cewa an ce wato su aka ambata amma an mai gidansu shine ya nufin zai fitar musu wannan shine abin da jimhurin malamai suka ambata cewa ainihin yadda ciyarwarsu yake wajibi akan shi mai gida to haka fitan masu da zakar kono yake ainihin akan mai gida din to nan da aka ce minal musulmin wannan da me yake ta'alluki yana da alaka da waɗanda za a fitarwa ko ko yana da alaka da wanda zai zama ainihin a sun fitar imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce shi dai mafi kyawun abin da ya ji a wajen malamansa wanda za a fitar wa zakka su ne wanda duk hidimarsu ta zama wajibi a kan shi magidanci kenan za mu ce da 'ya'yan da ya haifa wanda ba su kai manzanin balaga ba da matansa da bayansa maliku ya ce bayin nan ko su zamo na hidimai yau da kullum a gida ko kuma na sayarwa ma'ana wanda yake zai sayar da su sannan suna nan ko ba sa nan kuma bayin nan ko bauta ba wa kinni ko mukatab ko mudabbar ai da kun san wannan islahi idan ka ce mukatab shine wanda aka rubuta masa fansa aka ce je ka kawo kaza daga nan ka zama da to sai ya zama yana tafafa cika, to har yanzu dai fihi sha'ibatu abin al'ubudiyya har yanzu dai wato ainihin akwai wani sofa ne da wani digo na bauta tattare da shi shi kun mudabbari ne wanda mai gidansa ya ce an ta hurrun an duburin minni ma'ana mai gidan ya ce da ya mutu ya zama ɗa to wannan duk lokacin da ya sallah bai daga hannu ya ce Allah karɓi mai gidan nan nasa a kwarai da gaske saboda ai kaga da ya mutu shi ya riga ya samu yanki. to imam malik ce duk waɗannan gabaki ɗayansu mai gidansu zai fitar masu sannan waɗannan da aka zana din yace in dai musulmai ne to kenan ashe minal muslimina daga waɗanda za a fitarwa to amma akwai ra'ayin da dama daga cikin malamai irin su afa ibn adira raba irin su ibrahim naka'i hatta ma irin su umar abdul aziz da sauransu su sun tafi da kuma ainihin babin nan zahiriya da ma hanafawa su sun tafi akan cewa in dai bawan mai gida ne ko ba musulmi ba ne bai fitar masa domin ita fitarwar da mai gidan ake magana ba da bawan ake magana ba saboda haka kenan ya fitar masa da abdullahi dan umar ya kasance hatta bayinsa waɗanda ba musulmai ba yana fitar musu suka fi domin hikimar a nan. Shi shine wadata talakawan gari idan mutum na da bayi goma misali <coughs> sai ya zamo bakwai daga ciki musulmi ne ko kuma kadara biyar musulmi biyar ba musulmi ba to kaga idan ya takaita fitarwan akan musulmi zai fitar da kwano biyar ne kan kwano biyar suna nan a jihunsa amma idan ya ce zai fitar masu ga baki ɗaya to wa'insu talakawa za su amfani da wannan kwano biyar ɗin saboda haka suke ganin cewa ita wannan minal muslimina tana da alaƙa da masu fitarwar ma'ana in dai ku da za ku fitar ku musulmi ne akan haka ko da matar mutum bai hudiya ce ko banasariya ce a ra'ayin wa'ancan malamai da na faɗa ra'ayi na biyu za a fitar mata amma a ra'ayin imamu malik da shafi'i da ahmad ibn hanbal da sauran jumhurin malamai suna ganin da ba wanda ba musulmi ba da matar da ba musulma ba ba yahudiya ko ba nasariya ba za a fitar musu ba ina fata mun gane amin sai ce wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salah to kuma manzo alaihi salatu wasalam ya umarci a fitar da wannan kafin fitar mutane zuwa sallar idi ya inganta a hadisi manzo alaihi salatu wasalam yana cewa wanda bi ya bayar da zakkar fidda kai kafin a fita sallar idi fahiyya zakatun a wata riwaya sadakatun makabula ta zamo zakka kalbabbiya ko kuma sadaka kalbabbiya wanda kun bai fitar ba har sai da aka dawo daga masallacin idi to fahiyya sadakatun min sadakat sadaka ce kamar sauran sadakoki da za a ba miskinai da ainihin mabukata kenan wannan kenan ana magana akan mutumin da yake da iko yake fitarwa shi kama wanda ba shi da iko inda za a ce yanzu kai ka ba da baya ka tafi idi dama kai gida kwano ɗaya ka bari shi za a yi abincin ran nan to ka ba da baya sai wani ya kawo maka bahun shinkafa ɗaya cike kwano arba'in ma'ana mutanen gidansa mutum arba'in ne ya fitar ya kawo maka kana dawowa daga idi sai ga buhu a jingine ka ce kai wannan fa sai ka ce ai daga gidan alhaji ne aka kawo aka ce zakafin da kai ce sai ka ce madalla alhamdulillah kai a nan ba za ka fitar ba tun an dawo daga idi kaga saɓanin inda kana nan kana shirye-shiryen fita idi kai abin da kawai gari da shi mukaddara a ce kwano uku kai kuma da kai da iyalan gidanka kun kai ku bakwai to sai zama ka ware abincin wuni sai zama kwano uku ya rage to sai gashi an kawo maka kwano goma ko sha biyar to kaga a nan kai ma sai ka fitar kafin ka tafi idin nan sai ka lissafa abin da ya rage gifin da ya rage idan ku bakwai ne yanzu kana da kwano uku to sai ka ɗebo kwano hudu sai ka bayar ainihin sai ka sai ka bayar shi sai a je a ba bukata ina fata mun gane to sai babi na gaba yace babu babu sadaqati qabla al-eid babi da yake magana na zakatul fitr kafin sallar idi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna fitarwa a lokacin manzo alaihi salatu wassalam yawmal fitri ranan karamar sallah sa'an min ta'am sa'i daya na abinci sai ce wa kana ta'amana ash-sha'iru wazzabibu wal aqitu wat tamru kuma da sha'ir da zabib da kuma tukui da dabino sun kasance su ne abincinmu to kenan wannan jerin abubuwa da aka ambata guda hudu na farko da yake cewa sa'an nan ta'am sa'i na abinci to na sai cewa kana ta'amana ya zama mu abincinmu a sha'ir shi ne alkama wazzabib da busasshen inabi wal'aƙir da kuma cikui wa da dabino wannan haka yake a wannan riwayar amma a wata riwaya sa'an min ta'am aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib to kaga idan aka ce sa'an min ta'am kuma sai aka ambaci dabino aka ambaci zabib ko kuma aqid kenan ashe ta'am daban wa'ancin sauran daban to sai suka ce idan aka yi ta'abiri da cewa sa'an min tsa'am to sannan sai aka jera wa'insu abubuwa to tsa'am din nan ba raba ɗayan biyu alkama ake nufi su kawai idan aka ce ishtari liyar tsa'am kawai ana nufin ka je ka wani alkama kun san mu ma yanzu a wajen yara tuwo daban abinci daban ko yanzu yaro idan idan aka yi tuwo a gidansu aka ce an yi abinci sai sai a ba a yi abinci ba tuwo ne aka yi ko kuma inda zai ci tuwo a ce masa ka ci abinci sai a shi bai ci abinci ba kawai da ya ji <laughs> to haka su larabawa a wannan lokaci suka ce tsa'am suna nufin cewa ainihin alkama to wannan dangogi da aka zana ba wai ana nufin iyakancewa ba a'a kawai buga misali ne ko kuma bayanin abin da su suke da shi a wannan rayuwa ta wannan lokaci shine daga sha'ir da zabib da aqid da kuma ainihin tamr to kin za ku yi mamaki ku ga cewa ya aka ce babu sadaqati qabla al wanda ya kamata hadisin da yake sama ku ga cewa shi ya zo karkashin wannan tarjamar domin yanzu daga wannan daga farko har karshen wannan da muka ambata ai babu bayanin fitarwa kafin sallah to wanda suke da <clears throat> sayar bukhari kamil za su ga ainihin hadisan da aka ƙarasa wannan babin da su a kowanne suka ambaci a tafiya masallaci kamar shi wancan hadisi na sama ina fata mun gane to hadisi ko babi na gaba yace babu sadaqatul fitr ala al hurr wal mamluk babi da yake magana dangane da ita zakka ta kono akan da da kuma wanda ya zamo an mallaka an ibn umara radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan umar Allah ƙara masu yadda shi da mahaifinsa ƙala yace ce, Farazar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama sadakatar fitr, manzo Alaihi salatu salam ya farlanta ko kuma ya gwargwaje da karkono, sa'an min sha'ir kwano ɗaya na sha'ir, au sa'an min tamrin ko kuma kwano ɗaya na busasshen dabino a halar sagiri wal kabiri wal hurri wal mamluk wa'annan gabobi kaman hadisin da ya gabata a can hadisin farko ko dai idan mun ce ala akan babin ta take to shine ra'ayin malaman da muka ambata musamman zahiriya da makamantansu in mun ce kuma ana nufin an to shine ra'ayin mafi yawan malamai kamar yadda ambata mana zakatul fitr babban abubuwa da ya kamata mutum ya kula da su ya fahimce su gabbai ne guda biyar wa'yansu sun fito a cikin wa'yannan hadisai wa'yansu ba su fito ba na ambata mana cewa babban abin da ake so ka fahimta ka riƙe Shi ne na farko wa zai fitar da ita sannan suwa za a fitarwa sannan a me za a fitar sannan gwargwadon me za a fitar sannan kuma a wani lokaci za a fitar to idan mun ɗauki gaɓar farko a nan cewa suwa ne ne za su fitar ma'ana suwa ne ne za su fitar da zakatul fitr bayani ya ɗan gabata a cikin karatu cewa shi magidanci shi ake magana da shi shine zai fitar da zakatul fitr ra'ayin mafi yawan malamai wa kansa da matansa da 'ya'yansa da bayinsa kamar yadda imam malik na ambata maganarsa ya ce hatta bayin sayarwa to dole ne mutum ya zama ainihin ya fitar masu <clears throat> to akan haka duk wani wanda ya kai matsayin saurayi a gida ya kai shekaru na balaga to mustahabbi ne idan babansa ya fitar masa amma inda babansa zan bai fitar masa ba kada ya dauka an yi masa laifi kamar yadda dan karin kumallo ba da ake kawo alfarmaci ake masa eh kwarai da gaske karin kumallo da abin kakka bata rai ka zo kana ta wato abu yawwa kana ta wato fuskar shanu ba gama abinci da wuri ba a'a wannan alfarma ce ake ai ba kamar makota ne a dan bika musu yawwa ya kamata ka san da wannan yawwa kwarai da gaske kakka ce wai garau garau garau ne to ai kai da ake alfarma ai wanda ake ba ba zai ce wai gutsure nan ba kawai sai dai ka karba kawai shi ke na kai godiya ga Allah to akan haka shi magidanci shi ne ake magana da shi sai dai ra'ayin da na faɗa na Sufiyanu Sauri da shi da Imam Abu Hanifa Sufiyanu Sauri shi ma daga cikin manyan malamai ne kusan a cikin malaman hanifa idan aka ce Sufiyanu aka yi shiru ana nufin a Sauri domin suna cewa dabalin min jibal ya ma girmi Imam Malik dan Maliku ya rasu 179 shi kuma 161 ma ya rasu akwai Sufiyanu ibn Uyayna shi mutaakhir ne akan Sufyan as-Sauri shi ya rasu ɗari da da 198 kaga tsakaninsu su zaka ce wajen shekara talatin da kusan bakwai ma tsakaninsu ta fuskar rasuwa to saboda haka shi Sufyan sauri shine ainihin yafi nauyi sama da Sufyan ibn Uyayna to saboda haka shi yana ganin kamar da bayani ya gabata cewa yaro mawadaci da ma matar gida wacce take da wadata to su ne za su fitar da zakatul fitr ɗinsu a ajihunsu kuma hata malamai na zamanin da dama sun ba da shawarar cewa mata da suke da shi tun da wani abu ne na falala su daure su fitar su da kansu don samu ainihin wannan falala din shi addinin musulunci kullum ya fi so ka dinga ɗan yin hoɓɓasa kana ɗan kazar-kazar a wajen samun lada to wannan kenan ana magana ga waɗanda za su bayar to su wanda za su bayar ɗin nan menene geji na yanayin abin da sai sun mallaka su bayar ra'ayin mafi yawan malamai shine ra'ayin imam malik ra'ayin al'imamu shafi'i ra'ayin al'imam ahmad ibn hanbal da sauran malamai suka ce in dai magidanci ya mallaki abincin wuni daga safiya zuwa yammaci na ranar ƙaramin sallah to duk abin da ya tsoro a kai Wani a cikin za a fitar da zakatul misali yanzu idan a ka ku biyar ne sai ya zama an wayi gari da kwano uku rakin to kuma kwano biyu za su ishe ku ko kuma kwano ɗaya muƙaddara kwano ɗaya zai isa daga safiyan nan zuwa yammaci to kenan wannan ragowa kwano biyu sai a fita wa mutum biyu saura kuma ya faɗi a kansu wannan shine ra'ayi mafi yawan malamai to amma su hanafawa suna ganin cewa a'a ai ita zakatul fitr dole ne sai idan akwai wadata har ma akwai kaulin cewa sai mutumin da ya zama akalla ya wayi gari da dirhami ashirin idan kana dirhami ashirin dirhami ashirin kamar dinari biyu kenan dinari biyu akalla yanzu ka iya cewa wajen dubu ɗari da ashirin to saboda haka in kawai gari da su a wajen hanafawa to mu dai malikawa ne ba hanafa ba don kan ma ka je ka sha muke ta aika kaji fatawa yawwa to saboda haka kenan ra'ayi mafi rinjaye shine in dai aka ware abincin wannan wunin to duk abin da ya ɗoru ya zama za a bayar da shi a matsayin zakatar fitar gaba ta farko kenan gaba ta biyu ita ma mun yi bayani a kanta suwa za a bayar a mamadinsu su ne wadda muka faɗa matan aure da yara da basu balaga ba da bayi da ma sauran masu hidimar gida amma abu ne wanda yake mustahabbi ne kuma ja'izi ne kama fitar wa wanda ba baka da alaka ta jini da shi ba ma gidan ka yake ba misali da za a ce akwai wani gida na ɗalibai gida ne na almajirai yana da kyau abin lada ne ka zo ka ce a kirgo almajiran gidan nan mutum nawa ne a ce su goma ne ka ce to za ka fitar masu da zakatul fitr aiki ne wanda yake a nufin na lada kuma ya halatta duk da ciyar da su ba wajibi ba ne ba a kanka sai dai kawai abin da muka faɗa na waccan magana ta khilafar jumhur gaba ta uku a me za a fitar a me za a fitar magana ingantacciya shine mafi rinjayen abincin mutanen gari A kan haka kun ga mun ambaci cikui cikui yanzu mu a wajenmu ba za mu ɗauke shi abinci ba to ko da abinci ne ina jin ba za ka iya fitar da shi ba saboda yana da tsada gaskiya sosai za ga yan leda an ce ɗari biyar ɗari uku yanzu da bino ma ina jin sai wani da wani zai fitar da zakatul fitar da bino to za ka ji kwano an ce mai kyau dubu biyu ko ɗan tsaka tsakiya dubu ɗaya ɗari biyar to ga za a ga masara ga gero ga shinkafa abin da ya fi sauki almuhim ko da gari ne ka zo ka ci ko kwano ka bayar yayi kai yanzu inda za a ce ma kawaye gari a shago kake kana so ka bayar to ka je ka siyo ya sunanta irin taliya dogayen nan sai ka karairaya ka karairaya idan ka karairaya su ba wai zarau zarau din ba ka karairaya su suka cika kwano shikenan in ka bayar zaka ka tayi saboda haka dai duk abin da mutanen gari suke ci idan ka bayar da zakar wannan yayi to da yawa zaka ji wasu suna tsanantawa wai idan mutum ya bayar da abincin da ba shi yake ci ba to wai ba ta yi ba to gaskiya wannan magana ba ta tushe bare makama mustahabbi ne mutum ya ba da abu na kololuwa abdullahi dan umar Allah kara masa yadda malamai sun kididdige shekara ɗaya ne kaɗai, ya fitar da zakatul fitr da sha'ir amma ya fitarwa da dabino saboda dabino ya fi tsada kuma mutanen madina sun fi rajinsa a wannan lokaci to shi yasa duk abin da zai ba na mutanen gidansa da bayi da ma mutanen waje duka a dabino yake fitarwa domin lan da birra hatta tun ma ta tuhibbun wannan shine abin da kullum yake la'akari da shi to akwai shekarar da ya zamo dabinin yayi wahala kwarai sai ya zamo ya bayar a ainihin a cikin sha'ir mun gane wannan to saboda haka kenan kun ga mu za mu dinga kaddara cewa shinkafa ita ce kololuwa amma za ku binciken likitoci suna ganin fa'idar da take cikin gero da dawa in an kasa ɗari shinkafa ba za ta ɗauki kashe goma cikin ɗari ba fa'idar take cikin gero da dawa Allah mana wannan bayar da dummar rena zuwa Allah wanda zai je yaga ga an yi tuwon dawa wani gida sai sai kai yanzu gidan alhaji wani ma tuwon dawa miya kuka wannan abin da kake gani kuma da ba wallahi shine ci gaba to akan haka ko da a ce kai kana yawan cin shinkafa in ka ba da dawa ba za a ce kai laifi ba ba za a kayi laifi ba ina fata mun gane sannan gaba ta hudu gwargwadon mai za a bayar kamar yadda akwai hadisai a wannan babin wanda limamin zabidi bai kawo su ba akwai hadisin abdullahi dan umar cewa an kasance ana bayar da sa'i guda a lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to wata shekara da yalan alkama ta zo daga sham sai kuma mu'awiya ilau anhu ya zo aikin haji ko umara to da ya hau mimbari a madina sai ke cewa ina ganin cewa wannan asamra yalan alkaman nan rabin kwanon ta zai yi daidai da kwano na ainihin gama garin alkama saboda ka ina ganin idan aka fitar da rabin kwanan ta mazakatul fitar ta yi abu sa'id da yake baya jiran ko ta kwana nan take ce ta wannan sunnar kace muna dan akan sunnan manzon Allah abinda manzon Allah ya ce a bayar to mu ba gudu ba da da ba ba canji bayan Allah wannan zai nuna maka cewa ashe idan kai tsalle ka dire ka ce duk wani sabon addini ba ruwanka da shi sai na da ba kai laifi ba yanzu wannan sahabi ne yake masahabi magana yake ta wannan sunna kace dan Allah ina laifin ka dan ka ce kai ba za ka bid'o'i ba sai abinda manzon Allah yi ai baka da laifi in ya mu sahabbai su da kansu sun ce sai abinda ake a lokacin manzo alaihi salam to wannan shine abinda wato ainihin Muawiya ambata malamai sun kai sun kawo me yasa Muawiya yake ganin ita rabin kwanan al-samra zai yi daidai da sa'i daya wasu suka ce saboda aukinta idan ya zamo ainihin an niƙa to za ga cewa garinta yana kusan kai da kai daga magarin alkama to tun da yawan shi ake la'akari sun zo kusan kai da kai in ma akwai tsere ya karanci shi ke ganin ba laifi a bada daga gare ta wasu kuma suka ce a'a ya yi la'akari ne da tsadatta ma'ana yanzu yadda za ka iya ganin kamar ka ce shinkafa yar bahu da tamu sai ga wata akwai wadda za a ce ma kusan mu tamun kaman rabin kuɗin wancan kwano ɗaya ne to wasu suka ce abin da ya la'akari da shi kenan ita watan asamra tana da tsada sama da gama garin alkama in mun kaddara kamar yanzu a ce gama garin tana ɗari hudu ta ce to ita kuma wancan ta ƙolura ita asamra tana kaman ɗari takwas wasu suka ce wannan shi abin da ya la'akari da shi to koma dai menene duk da akwai malaman da suka tafi akan wannan ra'ayin hanafawa sun tafi akan wannan sufiyani sauri ya tafi akan wannan da sauran ainihin wa'insu malamai suna ganin babu laifi amma jimhurin malamai suna ganin cewa a tsaya akan abin da manzo alaihi salatu wassalam ya tsaya akai ko babu komai wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafificiyar shiryawa to ita ce ta manzo alaihi salatu wassalam wannan dangane da abin da ya shafi adadin abin da za a bayar kenan to sai lokaci lokacin bayarwa an kasa shi kashi uku akwai lokacin halacci akwai lokacin wajibci akwai lokacin falala lokacin halacci ra'ayin mafi yawan malamai shine kafin sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu akwai maganan kafin sallah da kwana biyu ko uku to amma ko uku nan gaskiya ra'ayin kaɗan daga cikin malamai ne ra'ayin mafi yawan malamai a wannan babin shine kafin sallah karama da kwana ɗaya ko kwana biyu saboda hadisai ingantattu sun tabbatar da wani abdullahi bin umar allah ƙara masa yadda yake cewa mun kasance muna fitar da ita kafin idi da kwana ɗaya ko biyu bal kada ku manta hadisin abu hurairah allah ƙara masa yadda na shedan da ya kama yana zuwa sata to ai zakatul fitr sai da ake tarawa yake zuwa sata ma'ana tsakanin wannan kwana ɗaya biyu to shine ainihin shedan yake zuwa ya sata sace wani abin da aka tara saboda haka wannan shine lokaci na ainihin halacci ya halatta a fitar daga wannan akwai ra'ayi shan ra'ayin hanafawa su hanafawa suna ganin ya halatta a fitar da ita kafin shekara ɗaya ma kai suka ce kafin shekara biyu ba sai suka yi kiyasin ta da zakka ta kuɗi suka ce domin ita zakka a musulunci ya ta ayi ta ajilinta mun ambata a lokacin da muka yi bayani lokacin bayarwa idan ana da bukata baitul malin musulmi yana da bukatar wato wasu abubuwa to ya halatta a lokacin imam ya ce to da Allah masu kuɗi su ajjala mana su ta shekara ɗaya ko biyu suka ce to tun da waccan zakka ce wannan ma zakka ce to ya halatta a ajjala ta a gaggauto da ita ma'ana kafin lokacin a bayar to amma wannan gaskiya malamai da yawa sun yi wancakali da wannan suka ce domin ita waccan zakka ta dabbobi ko ta amfanin gona ko ta kuɗi ko ta kadarori ita ba a rataya ta da wani lokaci muayyani ba kawai ya danganci yaushe ne wato shekara ta zagayo ka. wani za ga ya fitar da zakasa a cikin watan azumi domin kasuwancinsa ko samu kuɗin kasuwancinsa ya fara da watan azumi wani a cikin wannan watan da muke ciki wani a watan babban sallah wani a watan gobe wa haka za kenan kun ga ita ba a keɓance mata wani lokaci ba kawai dai ya danganci lokacin da shekara ta zagayo maka in ma dabbobi ne kaga lokacin da suka cika nisabi shine kawai zaka ce na amfanin gona shine wa atu haqqahu yawma hisabihi amma ita wannan an ce zakatul fitr zakar buɗe baki zakar ajiye azumi suka ce to saboda haka kenan dole sai idan ya zamo dab da wannan buɗe baki shine ya halatta fitar da ita saboda abinda sabai suka kasance suna yi lokacin manzo alaihi salam wannan shine lokaci na halacci to a wannan gabar ya kamata mu kalla tunda an ce hikimar bayar da ita Shi ne a wadatar da talakawa daga roƙo da bara a wannan wuni to idan mutum zai bayar kafin lokacin ma'ana kafin da kwana ɗaya ko kwana biyu to ko da abin da yake buƙatar surfe ne da nika duk ba matsala amma in dai za a bayar domin amfanin shi wanda za a kaiwa yanzu idan aka ce karfe takwas na safe ko bakwai da rabi ka ba shi dawa ko masara kaga dai ba zai ci wannan ba yaushe aka je aka surfa yaushe aka je aka nika tun da ma ba a wayi gari tunanin ma za ta zo matukuna ballantana ma ita din kayan miya shinkafa ce za a iya hawan feda kawai da an zo nan take ma a wanke ta a sata ainihin tukunya a je a nemo wato ainihin dan manja da sauransu amma <laughs> ba a yi wadawa hawan feda ko <laughs> da ita da masara sai an kintsa sosai to saboda haka kenan wanda za a bukaci dan tanadi da gyara babu wato su ya kamata a ce da farko farko amma abin da zai zamo kawai ma daga mazubi sai baki kamar da bino kaga wannan in mutum yana fitowa maka ka bashi dan tashi gaban ka sai fara ba wata matsala to wannan shine lokaci na halacci sai lokacin wajibci yaushe ne ta waje ba? wannan shine mahallin sabanin malamai imam malik yana da kauli biyu ƙauli da yake cewa tana wajaba lokacin da ranar azumin ƙarshe da aka kai ta faɗi ma'ana idan watan azumi zai ashirin da tara yanzu kamar yanzu rana da ta faɗi to sai a ce wajibcin zakar da kai ya hau kan mutane wannan shine ƙaulin maliku na farko da waɗansu malamai sannan akwai wani ƙaulin nasu da yake cewa tana wajaba ne da fitowan alfijirin ranar ƙaramar sallah to mene ne fa'idan wannan saɓanin fa'idan saɓanin shi ne, malamai suka ce yana ratayuwa ga mutumin da ya mutu ko kuma wanda ya musulunta ko wanda aka haifa kamar yaya idan an ɗauki ƙaulin farko da suka ce tana wajaba da faɗuwar ranar azumin ƙarshe da aka kai to mutumin da ya zamo ya mutu kafin wannan faduwar rana ma'ana da la'asar sai mutum ya rasu shi kenan ba za a fitar masa ba ta riga ta faɗi a kansa don bai shigo lokacin wajibci ba to amma wanda ya zamo an haife shi kafin faduwar ranar ko kuma wanda aka haifa afuwan wanda ya musulunta kafin faduwar ranar wanda aka haifa ko wanda ya musulunta kafin faduwar rana to shi za mu ce ta waje ba domin ya shigo kafin lokacin wajibci to amma idan rana ta riga ta faɗi a wannan ƙaunin to duk mutumin da ya zamo an haife shi a lokacin ko ya musulunci a lokacin ta faɗi sannan mutumin da ya mutu shi kuma sai an fitar masa tun da ranar ta riga ta faɗi sai da lokacin wajibci ya shigo sannan sai mutu to saboda haka kenan shi ma sai an fitar masa to sannan idan mun ɗauki cewa sai idan alfijiri ya fito to shi ma kama wannan magana da muka faɗa idan ya zama an haifi mutum kafin fitowa alfijiri ko ya musulunta kafin fitowa alfijiri to za a ce zakatul fitr ta wajaba ba a kansa in wanda ya musulunta ne in wanda aka haifa ne ya wajaba a fitar masa sannan idan ya zamo mutum ya mutu kafin alfijirin ya fito to shi wannan babu ita a kansa domin lokacin wajibci bai riske shi bai koma ga Allah to idan ya zama kuma sai da gari ya waye gari na wayewa alfijir ya fito sai aka haifi mutum ko sai ya musulunta ko sai ya zama ainihin ya mutu babu ina fata an gane domin sai da lokacin ya shigo sannan aka haife shi sai da lokacin ya shigo sannan wato ainihin ya musulunta afuwan shi wanda ya mutu a lokacin za a za ta waje ba kansu domin sai da lokacin ya shigo sannan ya mutu ina fata mun gane to wannan shine ainihin a fa'idar wannan sabani wannan kenan shine lokacin me shine lokaci na wajibci lokaci na wajibci abin da ya sa aka bambanta tsakanin lokacin halacci da na wajibci ta yadda shi lokacin halatti in ka fitar to shi ke za mu ce ya halarta ya yi amma shi lokacin wajibci idan ya riga ya shigo to mutumin da yake da shi ba ta riga ta zama wajibi a kansa kamar yadda muka faɗa yanzu rana kafin ta faɗi idan mutum yana da abin da zai fitar ko kuma kaddara kamar yadda muka ce a ah, dawowa masallacin idi kafin lokacin mutum yana da dole ne sai ya biya in ka ƙi bayarwa kuma ko shekara ɗari za ka yi ana nan ana bin ka bashi kuma in ka bada kamar sauran sadakoki ka samu ladan wanda ya bayar kafin fita masallaci ba ina fata mun gane to sannan abu na gaba za a iya fitarwa ɗan da yake cikin ciki kuma za a fitar masa ba ra'ayin jumhurin malamai suna ganin cewa ba za a fitarwa ɗan da yake cikin ciki ba to amma sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana fitarwa hatta dan da yake ciki hatta dan da yake ciki to cikin sa ya kai wani geji za a fitar suka ce to dole sai ya kai kwana 120 to shi za a gane cewa sai shiga suka ce kawai a cinta ta a kiyasta akwai matan da su suna ganewa wallahi ba wani tsakanin ba komai ko kotu za ta iya gane cewa lallai babu shakka ga halin da cikin ta domin in ya kai kwana ɗari da ashirin to shine za a ce an kaddara an busa masa rai ma'ana ya riga zama ɗan adam to sai na usman bin affan yana fitarwa ciki to sannan idan za a fitarwa cikin wani adadi za a fitar dan zai iya zama wa ɗaya zai iya zama wa biyu za su iya zamowa uku wata mata ta haihuwa biyar na mutum da za a fitarwa sai a fitar da kololuwa abin da aka fi sani al'ada ne mutum biyu wannan ko hatta malaman gado suna ta kun ai ana jinkirta raba gado idan mata mace ɗaya ko mata biyu suna da ciki a kuma iya rabawa a fitarwa cikin to yanzu idan za a zo a fitar wa cikin misali magada suna matse suna so a raba abin nan da aka bari ita wannan matar mukaddara ko wannan matan wannan cikin ta wata biyu wannan cikin ta wata uku wannan wata hudu to za a dinga zama a ce duk mutane suna ta bukata sai malamai suka ce kawai a raba to ya za a yi su wannan cikin to sai a kaddara na al'ada da aka sani ko sai a kaddara da biyu ne namiji haka za a kaddara in mata uku ne sai a ware ka san mutum shida idan kowace ta haifi ɗaya ɗaya to sauran sai a sake rarraba wa magada idan kowace ta haifi ya ɗaya mace to kaga kaso hudu ɗaya za a ɗauka na ɗan sauran uku sai a je a sake rarraba wa abin nan to idan wata ta haifi uku fa <laughs> biyu suka haifi uku uku wannan sai an koma an yi lissafi an rarrago eh kwarai da gaske sai amma ta ce to kai wani da kana murna ka samu kaza to dole yanzu lissafi an bin kalkulita sai ka rago kaza kai ma sai ka rago kaza kai ma sai ka rago a fitar da haini ina fata an gane to saboda haka wannan shine amma wannan gaskiya ra'ayin kaɗan daga cikin malamai ne amma sai na usman ko ba komai daga cikin wanda aka ce mai koyi da ainihin sunnarsa lokaci na hudu na uku afuwan. mun faɗi lokacin halarci lokacin wajibci sai lokacin falala lokacin falala shine da safiya kafin tafiya a ainihin idi to wannan shine lokacin falala shi yasa hatta tara wanda sahabbai suke yi idan suka tara kafin iri da kwana ɗaya ko biyu to gari na wayewa za a shiga rabu kafin a je iri, duk a ga cewa an nufin mabukata an je an rarraba musu ina fata an gane to kamar yadda bayani ya gabata duk mutumin da yake da iko bai bayar ba to wani ana bin shi ko da yaushe sannan mutumin da ya zamo shi kuma bai samu hali ba sai bayan dawowa to wani ta riga ta faɗi. to gaba ta kusan ƙarshe za a fitar da kima ko ba za a fitar da kima ba ma'ana mutum ya fitar da kimar kuɗi Ke to kenan yanzu mutanen gidana mutum biyar ne kwano biyar ya kamata mu bayar duk kwano ɗaya naira ɗari biyar biyar kenan naira dubu biyu da ɗari biyar abin da ya sa ba na so in ambaci sama ka a ce fata ni ce. yawwa so muke dawo ƙasa ƙasa sosai to saboda haka ya halatta yanzu mutum ya ɗauko wa'annan kuɗin ya ce zai bayar akwai kaɗan daga cikin malamai wanda suke ganin wannan kaman hanafawa suna ganin cewa za a iya bayarwa don su daga cikin fatawar hanafawa suna ganin ma cewa a iya ba da zakatul fitr da ma abincin dabbobi sai da wannan kaulin misali yanzu in ka tashi musamman duk ga mutanen gari sun wadata to kuma ragunan mutane da awakin suna da karancin abinci to sai a kiyasta shi kenan sai a zo a ba da abincin dabbobi to wannan gaskiya duk magana ce wacce take marjuhiya in ma baka sai wato ainihin batsila ba ai a lokacin sahabbai akwai kuɗi amma ba a taɓa tuwa ko hadisin ƙarya ni dai wanda na karanta a ce an ba da kuɗi ko kima ba a taɓa yi ba abincin nan dai shi suke bayarwa wanda da yawa yanzu a ga akwai irin waɗanda suka je suka yi karatu ƙasashen turai an wanke masu kwakwale har yanzu suna ba da irin wannan fatawoyin wai ai in aka duba yanzu duniyar musulmi fi sabilillahi yadda ake da bukatar abubuwa ai ya kamata kuɗin nan a fitar da su a sa wani akawun muna da bukatar jami'o'i muna da bukatar asibitoci duk ba za a yi a cikin kuɗin ajihun mutum ba dole sai wannan abin da Allah ya ce a bari shi ake ganin kyashi a ce a shi za a yi asibiti a shi za a yi makaranta wannan gaskiya ba daidai bane ba saboda haka ba maganan cewa za a bayar da kima gabar da na banta ban faɗa ba cewa idan sai da aka dawo masallacin juma'a afuwan masallacin idi sannan aka bayar ta zamo kamar sadaka daga cikin sadakoki amma malamai sun yi togaciya suka ce banda mutumin da ya zamo an yi masa sakaci kaman kana wani gari inda kwata-kwata babu ma waɗanda suke da wannan buƙatar sai ka aiko ma wani daga cikin na kusa da kai abokinka ne ɗanka ne ɗan uwanka ne na jini cewa da Allah a sai zakar nan abin abincin a bayar mun ko kuma ka aiko da abincin ka ce gashi a bayar to idan abincin ka aiko ko kuɗin ka aiko a dai irin wancan lokaci ma da ba wani mobile account da sauransu ko a ce dai mota ta lalace a hanya an zaci za a iso yau gobe a bayar sai zama mota ta lalace a jeji an kwan kaga an wayi gari ranar sallah kafin a iso an dawo daga idi to anan malamai suka ce mutum zai samu cikakkiyar ladarsa domin ba a samu sakaci daga bangarensa ba ko kuma a'a mutumin sai ya zama ko ya manta ko ya so ya aje sai daga baya sai ya tuna bayan an dawo idi ko ba idi da kwana ɗaya ɗauko ya bayar to kai dai ana fata kana cikakkiyar ladarka domin ka yi ƙoƙarin ka bayar a daidai lokacin da ake so a bayar abu na ƙarshe a wannan gabai shin suwa za a ba zakatul fitr mun ambata cewa ba dole sai a cikin asnafu samaniya ba kawai ana baiwa wannan alfukara'u wal masakin kuma daga cikin bambancin ta ma da zakka sananniya ita zakatul fitr za a iya ba wanda shi ma yake da bukata kuma daga baya bayar kaga ita zakka ba ka take ba zai yi a ce a baka zakka kuma kai ka bada ta ba amma zakatul fitr mun ambata cewa za a iya baka ita a yau da kawaye gari baka da shi amma kuma sai ya wuce adadin bukatar ka kai ma to kai ma za ka yi fitarwa kanka da matanka da 'ya'yanka gwargwadon ainihin adadin gidan to wannan dai a gurguje a takaice shine abin da yake da alaƙa da zakatul fitr kuma ina ga saboda yanayin lokaci kila ba za mu shiga kitabul hajji ba za mu dai takaita a nan mu ce abin da muka yi daidai muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada abinda kuma kuskure muna fata Allah subhanahu ya gafarta mana kuskuren da mu daidai da ƙarshe da Allah ina so in sanar da yan uwa masu halartar karatunmu na ranar alhamis cewa to ba za mu yi karatun alhamis ba akwai yan uwa da muke ke bantaccen karatun laraba gobe to su ma dai ina ba su haƙuri kamar yadda ce ina son yi ƙoƙarin yi makin ɗin takardu na ne ɗalibai da gobe da jibi in samu faraga yadda ba za mu yi tsallake wata nan karatun ba saboda kare da karatun alhamis da na laraba duka ba za mu yi su ba sai idan Allah subhanahu ta'ala kai mu sati mai zuwa amma karatun mu na asabar yana nan insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi to shi wannan mai tambaya farko bayan ya yi sallama da addu'a Allah ya damu ga baki da a cikin addu'ar ya malam menene hukuncin warwarewar alwala a wajen shafar mace to na sani kun sha jin fatawoyin malamai a kai to amma kamar da na sha faɗa ita karantarwa ta irin wannan yanayi ba ta kai ta ga ɗaliban ilimi ba na faɗa a wata munasaba akwai fatawar da ko hukuncin da ko matsalar da lokacin da ya zama ɗalibai ya so ya so suke tattauna ta ko suke karanta ta don suka duba maganganun malamai to za su iya bibiyar dalilai da suka dogara su da kira jihi tsaya a kai to amma abin da nake cewa warwarewa alwala yana nan kamar yadda kuka sani idan an taba cikin mace an kasa abubuwa da suke warware alwala gida biyu akwai abin da yake bata alwala shi da kansa akwai abin da shi kuma yana bayuwa zuwa gabacin alwala kun ga shi bacci ba shi bane yake kare alwala sai dai yana bayuwa zuwa ga abin da zai bata alwala saboda abubuwa guda biyu na farko bacci hali ne na rihi ya fito ƙarƙashin mutum bai sani ba ya zo a hadifi cewa al'ainani wika usahi. idanuwa guda biyu su ne matsaurin dubura fa'iza na matil ainan isa tsalakal wika idan idanuwa suka yi bacci to wannan ɗaurin sai kwance. kuma mutumin da ƙila kan rayu a cikin mutane wanda ƙila kwanta ana ta bacci wuri ɗaya za ga irin wani abubuwan ana hira da mutum lafiya kalau ku awa ɗaya minti talatin ba za ka je rihi ba amma da bacci ya dauke shi to sai ka ji abubuwa suna faruwa to kaga bacci ya dawo wannan abu na biyu gushewar hankali shi ma yana da shi abu da suke karya alwala to bacci ya dauki wannan abubuwan guda biyu kana bacci hankali babu shi tattare da mutum sannan kuma wani abu zai iya fita tattare da mutum to hakan nan taba jikin mace shi yasa kun ga malamai suka kasa shafar mace gida hudu a taba jikinta da nufin jin daɗi wannan ɗayan zai ina da reshe an taba da nufin jin daɗi ta yi a ji daɗin ta yi ba a ji ba duk a ta warware sai kuma a taba jikinta <coughs> ba da nufin jin daɗi ba ƙila sartse ta yi mutum zai fitar mata wani abu ta miko mutum ya karɓa taɓa hannunta to wannan kaga ba da ne jin daɗi ba to sai ji daɗin babu alwala domin wannan mazinna ce ta wani abu ya fito tattare da mutum hali na cikon hudun ya taɓa jikinta ba da nufin jin daɗi ba bai ji daɗi ba alwala ta rana to wannan shine abin da ya kamata mu tsaya a kai ah, wannan yake cewa malam ni ne duk sati idan na zo sallar juma'a ba na samun damar shiga cikin masallaci kasancewa ba na tashi a wurin aiki da wuri kuma idan na zo ba na yin nafila sai na zauna saboda ban shiga cikin masallaci ba kuma ina son yin nafila to Allah gafarta malam lokutan nafilfilin nan ga sunan ga salatu duha ga qiyamul laili duk ga salloli nan abinda zan ce a nan nan da kace ba ka tashi wajen aiki da wuri ɗayan biyu ko kai kake iko da kanka ko iko ake da kai idan kai kake iko da kanka to sai ka canza ka rika tashi da wurin da za ka je ka samu shiga cikin masallaci nan ke da fila idan kuma iko ake da kai to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kada kai kokarin da za ka ce ka zo dole sai ka bari ka zo ka samu nafila kuma a faran maka da gari ya zan farilla tana kokarin jagara ka kuma saboda haka kawai sai ka yi haƙuri abinda ka samu ran da Allah ya sa ka dace ka zo ka samu shiga ciki ka lafila, ran da kuma ka samu ciki ba ka zo ka zauna nafil filu suna da yawa musamman mun nafilar dare ita fi kowace nafila tsada in so kake kai nafil filin da kamar yadda hadisi ya nuna mafi soyuwar sallah a wajen Allah idan aka cire sallah ta farilla shine kiyamul layl to kaga kenan ga wanda take mai kwari sosai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 a da farko muna miƙa godiya mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗuwa mu a wannan lokaci sannan kuma muna ba da sanarwa cewa a yau insha Allah za a fara sanya karatun tafsiri na malam da yake gabatarwa a masallacin Umar bin Khattab da ke Tediyar Yan Kifi wanda yake gabatarwa da ranar Asabar to yau za a sanya shi a Aminci Radio insha Allah da karfe 8 zuwa karfe 9 sannan kuma za su maimaita tashi karfe karan Lahadi karfe 10 zuwa karfe 11 na rana to ga wanda yake da damar saurara in sai ya saurara insha Allah sannan kuma ga waɗanda suke ba da gudunmawa muna godiya a gare su Allah ya saka kowa da sa ga waɗanda kuma suke da sha'awar shiga wannan tsari to kofa dai har yanzu a buɗe take insha Allah na ƙarshen wata-wata kowa sai ya ambata abin da zai iya bayarwa insha Allah Allah ya saka kowa da alkhairi assalamu alaikum rahmatullah. to ana tuna waɗanda ba su ba da nasu saƙon mato har yanzu dai ana karɓa insha Allah